عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da barkan barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu da ke wannan anguwa ta gwiwa Eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi namu a baji wannan majalisi namu na tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadan mai alfarma yau muna yini na ashirin daga cikin yininnukan wannan wata mai daraja na shekarar 1400 47 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya da tara ga watan uku na shekarar 2026 ta miladiya muna karatu a cikin suratul mujadala ko mujadila ayar da muka kwana a kanta a karatunmu da ya gabata ita ce aya ta goma yau bi izinin lahi ta'ala za mu ɗora daga ayar da take biye da ita wato aya ta sha ɗaya kuma ita ce ayar da aka karanto mana yanzu allah na cewa a cikinta ya ayyu hallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum Allah ta'ala ya nuna mana ladabi na zama a majalisi na karatu ko wani majalisi mai amfani ya ce ya ku waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa da ranar karshe Allah ya ce idan fila lakum tafassahu fil majalisi fassahu idan aka ce da ku ku yalwata ku buɗa a wurin zama a majalisi ko a majalisai kamar yadda zuwa wannan kira'a ta haf sai ku buɗa wannan ya auku ne a zama a majalisun manzo sallallahu alaihi wasallam to amma kun ga saboda hukuncin ya gangamu kowane irin majalisi sai aka ce idza qila lakum tafassahu fil majalisi isa ga wannan qira'ar qira'ar mafi yawan malamai idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu wannan shine qira'ar mafi yawan qurra to da ka bisa ga wannan kira'ar wasu malamai na ganin cewa to ta taƙaita ne ga majalisun manzo sallallahu alaihi wasallam kama kun ga dinda haka ba lalle ba ne tun da alkitab yakan zo littafi na majalis yakan zo majalisi na musamman yakan zo kuma dukkan majalisai wanda ake kiran shi aljins da ka akan ce alkitab ana nufin jinsin littafi haka na ana cewa almajalis ana cewa jinsin majalisi to da ka wannan hukunci yana ga kowane majalisi idan mutane suka zo majalisi to a buɗa musu har a kore mutane daga majalisi na alkhairi musamman majalisi da ake karantar da addini to majalisi ne da kowa ya zo yake so ya amfana da abin da ke ga wannan majalis. wanda ko da mutum bai ɗauki karatu ba inda majalisi ne na alkhairi to don ladan da za a ba ma waɗanda ke wannan majalisin shi ma ana bashi ko da ba karatu ne ya kawo shi ko da bai fahimci komai a karatun ba kasancewarsa a wannan majalisi to yana samun duk wata gara basa da Allah zai ba mu waɗanda ke wannan majalisi to da kuma ce nan majalisi na karatu majalisai ne na albarka majalisai ne na alkhairi majalisai ne da suke karantar da addini kuma musamman shugaban majalisan gaba ɗaya shine majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam. to da idan mutane suka zo babu gudi abin da yafi kyau abu buɗa musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a tada wani daga guri don a zaunar da wani yace idan kada ku tada wani daga guri don a zaunar da wani yace a sai dai a bubbuda a yalwata tona shi na Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba da kyau gurin majalisi na karatu a tada wani a zaunar da wani amma malamai sun ce idan ya zama na majalisi ya cika babu inda za a buɗa kuma ya zama waɗanda ke kusa da malamin da ke karantar da karatu waɗanda su ba karatun ba ɗaliban karatun ba ne na haƙiƙa sai ga asalin ɗaliban karatun waɗanda ke suke ɗaukan karatu kuma suke da tsananin buƙata ga karatun to ana aka ce babu matsala irin wannan ana iya tada waɗanda karatun bai shafe su kai tsaye ba a zaunar da waɗanda karatun ya shafe su kai tsaye amma bayan irin wannan to ba a so mutum ya zauna a majalisi a tashe shi a zaunar da wani wannan hadisi na da ibn umar ya rawaito kuma ibn umar bai yadda zai so ya zo majalisi ya cika a ce ga wani za a tashi a bashi guri bai yadda da haka to da ka wannan na karkashin idza eh, qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu idan kuka yi haka yaftahillahu lakum wannan shine jawabul shar kun ga sharadin idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu fi'il al-amri ne to jawabin fi'il al-amri din shine yafsahu Allahu lakum fasahu shine fi'il al-amri yafsahu Allahu lakum shine jawabul amri an gane ko bai zaman towa jawabul iza saboda ita iza sharadi ce ba mai ita zama ba to da ka fafsahu yaftahi Allahu lakum kamar in kuntum tuibuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah yuhibbukumullah shine jawaban fattabi'uni haka nan ma yaftahi shine jawaban fafsahu ku yalwata sai Allah ya yalwata muku Kunga cewa da Allah ya yalwata bai takaita shi ba bai ce sai Allah ya yalwata muku a lahira ba da ya ce sai Allah ya yalwata muku a lahira kun da sai ya ce ya takaita yalwata wanda Allah zai muku a lahira ku yalwata a duniya Allah yalwata muku a lahira amma kun ga tunda ba ta kaice ba shi yasa malamai suka fassara cewa Allah zai yalwata muku duniya da lahira da ka da abinda ba dai shi ba to yana nan a umumin sa da ka ku yalwata a majalisi sai Allah ya yalwata muku duniya da lahira وإذا قيل انشزوا فانشزوا إذا كتبوا تاشي شين انشزوا النشزوا شين tashi. idan aka ce ku tashi zuwa ga wani amfani ko wata bukata ta addini wata bukata ta addini ta taso ana bukatar ku tashi zuwa gare ta ko a ce yaki jihadi ya taso an ce ku taso ku yunkura ku tafi gurin jihadi ko ko wani bukata addini yana bukatar wani aiki ku taso ku yi Allah ya ce fansu zu ku tashi ku yi aiki duk abin da aka ce ku taso ga wani aiki na addini ga wani abu bukata ta taimakon addini ta taso Allah ya ce to ku tashi ku yi yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah zai daukaki da waɗanda suka yi imani daga cikinku da waɗanda aka bai ma ilimi Allah ta'ala zai ɗaukake su daraja haka kenan wannan aya ta nuna mana ababen nan guda biyu suke sa darajar mutum ta ɗaukaka ya zama na ga imani kuma ga ilimi idan ka sami imani ba ilimi kunga ana samun daraja amma darajar ba ta kaiwa ta wanda ga imani ga ilimi haka ne aka sami ilimi ba imani kaga ilimi ba imani nan ma kun ga babu wata daraja domin daraja tana daukuwa ne daga tushe da imani ai kun ga yahudawa suna da ilimi an ba su ilimi to amma kaga ilimin nan bai daukake su ba saboda me saboda babu imani sun sani suka yi watsi da saninsu sai hakan ya kai su ga rashin wannan daraja to da wannan daraja tana samuwa da imani da kuma ilimi ilimin saninsa da kuma aiki da shi sanin ilimi da aiki da shi suke ƙara wa mutum daraja gwargwadon imaninka da iliminka aikinka da shi gwargwadon samun daraja haka nan gwargwadon eh, raguwar iliminka da raguwar imaninka da raguwar aikinka da ilimi gwargwadon raguwar darajarka a wurin Allah so yasa wanda suka fi daraja gaba daya suna da suka da imani da kuma ilimi kamar sabon manzala sallallahu alaihi kun ga san hada ga imani ga ilimi kun ga sai Allah ya dauke su daraja mai yawa haka nan waɗanda suka biyo bayan su gwargwadon da ka tara imani da ilimi kuma da aiki da ilimin gwargwadon da ka samu wannan daraja gwargwadon da ka rasa waɗannan abubuwa to gwargwadon da ka rasa daraja rashin daraja ba imani ba ilimi kamar nasara kaga ba imani kuma ba ilimi domin su ne za a luna batattu sun ɓace cikin rashin ilimi koko ga imanin a ga ilimin amma babu imanin koko babu aiki da shi kaga wannan shine ɗabi'a ta yahudawa Haka nan wanda Allah ya ba mu labarin sa cikin suratul arab yace watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha ba su labarin wadanda muka bashi ayoyin mu sai sabule daga ayoyin kaga yake aiki da su tabbatan aiki da fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi sai ga cikin batatu kaga wanda yake cikin batatu kaga ba mamtan dauka gadar a cikin wanda yake batacce ne asali yalla ce walau shi ina larafa ana biha da mun so da mun ɗaukake shi da wannan ayoyi walakin na da akhlada ila wata ba a hawa to da ka waɗannan su ne ma'auni na ɗaukakan daraja imani da kuma ilimi Allah ya ce wallahu bima ta'maluna khabirun Allah ta'ala masani ne ga abin da kuke aikatawa mai kyau da mara kyau da Allah yana sane Allah yana sane da abin da kuka yi imanin ku ƙarfinsa da rashin ƙarfinsa Allah yana sane hakanan ilimin da ya ba ku ba kuma sami ilimin ba sai wanda shi ya ba ku da yana sane da ilimin da kuke dauke shi hakanan kuma har ila yau yana sane suwa ke aiki da ilimin da suke dauke da shi don waɗannan su ne ma'aunai shi yasa Allah ta'ala shi yasan ma'aunin kowa shi yasan daraja kowa kowa na da daraja gwargwadon imaninsa da iliminsa da aikinsa da iliminsa to Allah ta'ala masani ne ga waɗannan kuma ya ajiye kowa daraja da matsayi da ya dace da shi na Ya Allah ya ce ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani idza najaytumur rasula idan kuka tashi ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa to ku gabatar da sadaka gabanin ganawarku ma'ana gabanin ganawar taku da manzo sallallahu alaihi wannan aya tana bayani cewa Allah ya wa mu'minai umarni cewa duk lokacin da za su gana da manzo sallallahu alaihi wasallam to su gabatar da sadaka gabanin su gana da manzo sallallahu alaihi wannan sadaka kuma ba wai su kawo ta ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin shi bai cin sadaka to amma za su ba da sadaka ga wanda ga miskini ko mabukaci sannan su taho su gana da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan aya sababin saukar da shine yawaita ganawa da mu'minai ke yi da manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma hali na manzo sallallahu alaihi wasallam na haƙuri da buɗaɗɗen kirji da sanyin hali da karɓan kowane mumini da rashin nuna ƙosawa da damuwa ga duk wanda ya tsaya ganawa da shi haka kowa wannan ya gana da manzo sallallahu alaihi wasallam wancan ma ya gana wannan ma ya gana sai zaman hakan nan na tauyewa manzo sallallahu alaihi wasallam abubuwa da dama yana da wasu abubuwa da dama da yake so ya cikin lokutansa yana da nauyin da Allah ya aza masa na isar da sakon Allah yana da haƙƙi na iyalansa yana da haƙƙoƙi na mutane da dama da yake so ya sauke to amma gana gana wannan sai ta ɗauke ta cike cinye masa lokaci kuma kowa yana son ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya saukar da wannan hukunci dan ya rage musu ganawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu daman aiwatar da sauran ayyuka da yake so ya aiwata sai Allah ya wajabta wa duk wanda ke so ya gana ga manzo sallallahu alaihi wasallam to sai ya gabatar da sadaka to da kan ka tafi ka bada sadaka sai ka zo ka gana da manzo sallallahu alaihi wasallam an jima an kana so ka sake fitar da wata sadaka ka gana da manzo sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ce zalika khairul lakum wa athhar wannan shine mafi alkhairi gare ku shine mafi tsarki ga zuciyarku yace fa in lam tajidu idan ba ku samu abin da za ku bayar sadaka ba fa inna Allah ghafurur rahim to dama Allah mai yawan gafara ne mai jin kai da wannan malamai suka ce kenan ko a lokacin da aka saukar da ayar wanda bai da zarafin abin da zai bayar sadaka to shi Allah ya ɗauke masa yana iya ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam ko da bai ba da wannan sadaka ba saboda Allah ya ce fa illam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim to wannan shine hukuncin da aka saukar daga baya kuma aka shafe wannan hukunci malamai sun yi sabani cewa wai shin an yi aiki da wannan hukuncin kafin a shafe hukuncin ko ko a'a ko da aka saukar da ayar har aka shafe hukuncin babu sahabi guda da aiki da ita wasu malamai suna cewa babu sahabi guda da ya aiki da wannan ayar ya gabatar da sadaka kafin gana wasa ga manzo sallasan kafin masu aikata Allah ya shafe hukunci. shi sa wasu malaman ulumul qur'an ke kawo wannan ayar a matsayin misali ga hukuncin da aka shafe tun kafin ma a aiwatar da hukunci wasu kuma na cewa an samu wasu daga cikin sahabbai sun yi aiki da wannan aya musamman ma da na ali radiyallahu anhu an ce sayan na ali radiyallahu anhu ya kasa dinaransa wani dinare ya suke da shi sai ya tafi ya fasa dinara ma'ana ya canji ya canja dinaran zuwa dirhami goma kamar a ce kana da naira dubu sai ka tafi a fasa ma ita a canza ma ita zuwa naira ɗari ɗari ɗari guda goma to aka shi ma da dinare guda sai aka canza masa dinaran nan zuwa dirhami dirhami har guda goma sai ya ajiye su amfanin waɗannan darhamai guda goma a duk lokacin da ya tashi ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki dirhami guda ya je ba sadaka nan gaba zai sake ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya sake daukar darhami ya bada da sadaka wasu malamai suka ce sai dana ali radiyallahu anhu shi kadai ya aiki da wannan aya kafin a shafe ta to daga baya sai Allah ya shafe hukuncin wannan aya da aya da take biye da ita gata na فإن لم تفعلوا وتاب الله Allah ce a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat shin kun ji tsoro shine a ashfaqtum ashfaqa tsoro wasu malaman tafsiri kamar ibnu jarir dabari suka ce fa ta a ashfaqtumul faqa kun ji tsoron talauci ta hanyar gabatar da wannan sadaka shine suka ce ai har wasu daga cikin sabai sun ji tsoron talauci cewa wadda lokacin da za su gana ga suke tsananin san ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda yadda ke jin daɗin ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ga manzo sallallahu alaihi wasallam mai kyawun hali duk yadda za a gane da shi bai nuna kosawa wannan ya gaya masa ya bashi an jima wannan ya zo wannan ya zo wancan ya sake dawowa amma duk da haka bai nuna kosawa sallallahu alaihi wa sallam to shine Allah ya ce to kun ji tsoron talauci daga abin da kuke bayarwa sadaka gabanin ku gana da manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce kun ji tsoron talauci ne ta gurin gabatar da wannan sadakoki gabanin ganawa ku da manzo sallallahu alaihi wa sallam to fa idh lam taf'alu yayin da ba ku aika aikata ba wanda kuka ki aikatawa wa taballahu alaikum kuma Allah ya karbu tubanku shine taballahu alaikum ku aikata ba kuma Allah ya karbi tubanku domin da bai karbi tubanku ba da sai ya kama ku da laifin kin aiwata wannan umarni da ya muku amma shi Allah mai gafara ne mai jin kai ne ba ku aikata ba kuma ya karbi tubanku ya yafe muku da haka yi to wa dai yanzu a aqimus salata ku dai da sallah wa tun zakata kuma ku ba zaka zakka sun yi abubuwan da Allah ya wajabta mu sallah dai ita ba a ɗauke hukuncinta ba a yi nasar ko da an yi nasar wasu abubuwa to wajibcin sallah Allah bai shafe shi haka nan wajibcin zakka yadda Allah ya ɗauke wannan wajibci na ba da wannan sadaka ta gabanin ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam to ita zakka tana nan jazaman ba wajen ta bai ɗauke ba wa ati'u Allah wa rasulahu kuma ku wa Allah da manzon sa da wannan shine abin da ya kamace ku ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku yi wa manzan Allah sallah Allah da manzansa da'a to idan kuka yi haka duk waɗancan abin da ba ku yi ba Allah ta'ala zai yaɗe ku wallahu khabirun bima ta'maluna Allah masani ne shine khabirun masani ne ga abin da kuke aikatawa yana sane da dukkan abin da kuke aikatawa da mai kyansa da mara kyansa yana sane kuma yana tattara muku su da muku sakamako akai ranar lahira na'am فلم تر إلى الذين تولوا قوما غضب Allah ya ce alamtara ilal ladina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim shin baka ga waɗanda suke jibintar waɗanda Allah ya fishi da su ba waɗanda ke jibintar su ne munafukai su munafukai larabawa ne yan garin Madina yan cikin garin Madina su ne waɗannan munafukai suna jibintar Yahudawa kuma kun ga Yahudawa dangin bani Isra'ila ne kaga asalin su ba kai ba sannan kuma su larabawa kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai ne masu bautar gumaka su kuma yahudawa halul kitabe ne da kaga yahudawa da larabawa da munafikai sun bambanta a asalin addini addinin sannan a tun asali ba dai bane wadancan addinin su da suke kai yahudanci waɗannan kuma addinin su da suke kai kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shine shirka da bautar gumaka sannan kuma sun bambanta a kabila waɗancan kabilun dangin bani isra'ila ne waɗannan kuma larabawa ne to kaga sun bambanta to amma sai ga waɗannan suna jibinta waɗancan Munafukai suna jibintar yahudawa suna ƙawance da su suna kuma kuskus da su suna ƙuƙƙulla makirci da su akan musulmai sannan kuma suna kai musu sirrin musulmai to wannan ita ce alaƙa da ke tsakanin yahudawa da munafukai babban abin da ya haɗa su shine adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka abin da ya haɗa munafukai da yahudawa adawa da kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmai da addinin musulunci wannan shine abin da ya haɗa su duk da cewa suna da ababen da suka raba su daban sannan su kuma waɗannan munafukai suna da alaƙa da dewa daga cikin musulmai alaƙa ta jini da asali kaga tushen su guda tunda dukan su larabawa ne sannan kuma wasu daga cikin ma dangin su waɗannan din ne na jini na kusanci to Allah ya ce shin baka ga waɗannan Yahudawa ba da suke jibundar waɗanda Allah ya yi fushi da su kaga daga cikin Allah ya ambace Yahudawa da cewa waɗanda ya fushi da su kaga daga jin cewa wanda Allah ya fushi da shi kuma kana jibantarsa kaga kenan kana kusanta ne kai ma zuwa ga fushin Allah saboda duk wanda ya jibanci wanda Allah ya fushi da shi to kaga shi ma zai jawo ma kansa fushi na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga wa sahabbai wata rana san dawo daga tafiya sai suka biyo ta hanya ga su ga gidajen samudawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam da su kada ku shiga ta gidajen waɗannan mutane da aka halakar face kuna kuka ko kuna kagen kuka don gudun kada abin da ya same su ya same ku ku duba ga waɗanta mutane Allah ya fashi da su Allah ya halakar da su amma nan salasa ya zo wucewa ne ta garin amma ya ce kar ku shiga sai kuna masu kuka ko masu kakalan kuka mun gudun kada abin da ya same su ya same ku to ya kake zaton wanda suke raye kuma suke jibinta waɗanda Allah ya fashi da su kaga wadansu Allah ya fushi da su annabi ce gidajen su ma kar ku wuce ta gurin saboda Allah ya fushi da to waɗannan suna raye amma suna jibinta waɗanda Allah ya fushi da su Allah ya ce ma hum minkum wala min su ba naku ba kuma su ba nasu ba kaga su ba naku ba tunda ba su ga addinin ku ba ba su yarda da Allah da manzon Allah ba kaga ba sa tare da mu'minai sannan kuma su ba yahudawa ba tunda addinin su ba yahudanci bane kuma kabilar su ba yahudanci bane kaga kenan suna bayyana zalika shi yasa wata har Allah ya ce na bayyana zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i kaga suna kai kawo tsakanin haka su ba ga musulmai ba su ba ga yahudawa ba to wannan su ne munafikai Allah ya ce ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun kuma suna rantsuwa bisa ƙarya alhalin suna tsare suna rantsuwa bisa ƙarya wanda daga cikinsu ibn nabtal abdullahi ibn nabtal daga cikin munafakai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da sabai yazo na mutum zai zo muku da dakakkiyar zuciya irin zuciya ta fajirai kafirai sannan kuma yana dubi da idanuwan sheda sai ga abdullahi bin nabtal ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa dan me kake baci na da kai da mutanen sai dinga rantsewa annabi wallahi ban bace ka ba wallahi ban bace ka ba bari ma ka gani ita bai gayyato mutanen sa zuwa suka yi ta rantsuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi ban bace ka ba to shine Allah yake cewa wa yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun suna rantsuwa kariya alhalan suna sana cewa kariya suke suna sana da cewa kariyan nan a kan da suka rantse ba wai ko sun mance ba wani sa mutum ya kan faɗa abu ya mance sai ya zo ya rantse alhalin shi a zatansa haka ya faɗa kaga wannan da bambanci ga wanda ya tabbata ƙarya ce kuma a kan ta yake kuma a kan ta ya rantse Allah ce ta wannan shine ɗabi'ar eh, munafikai wa yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun Allah ce ga ukuban da ya musu tanadi da ita أعد Allah ya ce addallahu lahum azaban shadida Allah musu tanadin azaba mai tsanani a wutar jahannama innahum sa'a ma kanu ya'mal lalle su abinda suka kasance suke aikatawa ya munana Bana ayyukan su da munafurci da ƙarya ta manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma nuna cewa wai su mu'mine ne a bayyane da kuma rantsa-rantsa kan ƙarya Allah ce waɗannan ayyukan sun munana munin ya kai muni ya ce ittakhadhu اتخذوا ايمانهم جنة فانتوا شوئنا نرى نصرا شيني ايمان جمع يمين za ka san ɗauki rantsarantsansa a matsayin garkuwa da za ta kare su daga azaba da za ta kare su daga tozarta cewa gashi suna ɓacin manzo sallallahu alaihi wasallam da ka sai suka yi amfani da wannan garkuwa da suka samu saboda sun yi imani a bayyane sai suka yaudarin muminai cewa su ma muminai ne hakanan kuma suna rantse musu shi ma wannan rantsa-rantsa da suka idan aida da su duk sai suka dauki wannan matsayin garkuwa fasallu an sabilillahi sai suka kawar da dayawa daga hanyar Allah daga da sun ji mutum zai musulunta sai su zo suna sare masa gwiwa suna nuna masa aika ya shiga musulunci ai addinin nan bai da komai sai kaza sai kaza sai kaza haka nan da mutum ya shiga addini don su bacin addinin a gabansa su nuna masa ai sun riga shi shiga addinin ai ka ga yanda addini yake yana hana kaza bai bari ayi kaza yana cewa ai kaza ana karɓan dukiya ana kaza da haka zai ta gaya Allah ya ce falahum azabun muhinun suna da azaba ta wulakanci saboda wannan munafurci da suke lan tughni anhum lan tughni anhum تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا abinda suka tara na daga dukiya iya ba sa tsina na musu komai da wurin Allah iyansu ba sa kare su daga azabar Allah hakanan nan dukiyoyinsu ba sa tsare musu komai daga azabar Allah ula'ika ashabun nari waɗancan su ne ma'abota wuta su ne ‘yan wuta kuma hum fiha khaliduna su a cikinta madawwama ne suna matan cikin karkashin wuta kamar da Allah faɗa wata aya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar Allah ya ce mai ba'athuhum Allah yawma yub'athuhum Allah jami'an Allahu jami'an ranar da Allah zai tashi gaba ɗayansu gaba ɗayansu da su mummunan wanda suke imani da Allah da manzo da su eh, yahudawan da su munafukan ranar da Allah zai tada kowa Allah ce fa ya halifuna lahu sai su waɗannan munafikai su gaba da yiwa Allah rantsa-rantsa kama ya halifuna lakum kamar yadda suke muku rantsuwa a nan a ganin su ne mummunai rantsuwa saboda mummunai ba san gaiba ba lokacin da suka faɗi magana suka aikata abin nan da suke rantsewa a kan ba su aikata ba musulmai ba su sani ba kuma musulmai na iya gamsuwa da su saboda sun rantse musu saboda su ba san haƙiƙanin abu amma kun Allah shi haka bai tasiri gare shi saboda Allah ya san komai da komai shi yasa ya ce fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum shi ma Allah ranar lahira za su dinga rantse mishi wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya ubangijin ba mu kasance masu shirka ba wallahi mun kasance tare da muminai za su yi ta wa Allah wannan rantsuwa kamar yadda anan duniya suke rantse muminai lahalin shi Allah ƙarya ba ta tasiri gare shi saboda ya san komai wa yahsabuna annahum ala shay'in kuma suna zaton cewa suna bisa wani abu suna bisa wata madogara suna zaton cewa rantsaran tsannan shi zai tokare musu azaba shi zai sa su samu wata mafaka a gurin Allah sai Allah ya ce ala ku saurara innahum humul kadhibun su ne makaryata an kana neman makaryata lamba to su ne waɗannan to da shi Allah ya sani kuma rantsaran tsannan ba sa masa wani tasiri ya san gaskiya al'amari kuma akan gaskiya yake ginawa na'am إذ تحول عليهم الشيطان Allah ya ce istahwaza alaihim shaytan shaytan ya gallabe su ya mamaye su ya yi ta tusa musu abubuwan da suke ba daidai ba kuma sun karba ya yi ta kawata musu abubuwan rayuwar duniya sun karba ya yi ta nuna musu adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu hakan shine tsaron mutuncinsu da matsayinsu da aka kasi yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mutuncinsu da girmansu zai zube duk suka karba sai Allah ce fa an sahum zikrallah sai ya mantar da su ambatan Allah sai zaman abin da ke gaban su duniya ba sa tunanin Allah ba sa tunanin mutuwa ba su yadda ba ba su yi imani da cewa za a da su ba ba su mai da hankali ga sako da kira da manzon Allah sallallahu alaihi yake musu ba ba su mai da hankali ga hujjoji ba ballantana su saurare su su gamsar da su a Allah ce ulaika hizbush shaytan wadancan su ne kuruk ɗin shaidan su ne ƙungiyar shaidan kuma akwai kungiyar shaidan kamar da Allah ya fada nan akwai kuma ƙungiyar Allah kamar da ya faɗa a ƙarshen sura to da ka ƙungiya biyu ne ko dai ka zaɓi zamantowa tare da ƙungiyar shaidan su ne duk wasu masu umarni da abin da Allah ya hana ƙungiyar shaidan kenan suna nan kala-kala a kowane ma har fitowa suke da bugun gaba da ikirari da wasu alamu cewa su ƙungiya ce ta shaida kuma su masu bautar shaidan ne to kaga waɗannan zaman su daban bayan su duk wanda ya bi tafarkin su ko da ba wai ya shiga wannan ƙungiya ba shi kawai duk abin da ya ga Allah ke so bai so duk abin da Allah ya ce ba zai ba iya iyaka sharholiyarsa ta duniya da sakan ma rayuwarsa abin da take so da bin abin da ran shi ke so to wannan shi ma yana cikin kungiyar shaida. Allah ya ce ala ku saurara inna hizba shaytani humul khasirun lalle kungiyar shaidan su ne waɗanda suke masu asara ko da anan duniya sun burge ka wataƙila na ce maka wani na cikin kungiyar shaidan to za ga an tara mai abin duniya da abin da yake so na duniya ga su ga kudi ga gida ga mota ga kaza ga kaza ga kaza domin waɗannan su ne sararru domin duk waɗannan abubuwa za su amfane shi da komai ba a gurin Allah kuma duk waɗannan abubuwan karewa za su ya koma ma Allah Allah ya masa tambaya to da ka waɗannan su ne ƙungiyar shaidan wala ala inna hizba shaidani humul khasir sai Allah ya faɗi kuma hukunci da ya gangame duk wani mai saban Allah ba sai munafikai ba kawai na'am الذين يحاولون ce innal yi yuhadduna Allah wa rasula lalle waɗanda suke saba ma Allah da manzansa masu bangare ma Allah da manzansa yi yuhadduna Allah ne masu adawa da Allah masu gaba da Allah da manzansa kaga da hizbul suna cikin masu adawa da Allah da manzansa Hakanan muna buƙatar aka ambato ɗazu, su masu suna cikin masu adawa da Allah da manzansa to duk waɗannan Allah ya ce ula'ika fil azallina waɗancan su ne cikin ƙasƙantattu zaka ka jini adawa da Allah da manzansa da addinin Allah to ƙasƙantacce ne ko da anan kana ganin shi da daraja da girma da matsayi da masu tsaro da kwarjini da menene da aikin banza ne yana cikin ƙasƙantattu matukar bai imani da Allah da manzansa ba duk wanda bai imani da Allah da manzansa ba to kaskantacce ne duk wani abu da kake gani na dan wani lokaci ne daga nan zai shiga cikin kaskanci wanda kai ba za ka so ka ga yanayi irin wannan ba wanda ma makiyinka ba za ka so ka ga ya shiga irin yanayin da zai shiga ba saboda wulakanta da zai shiga da tozarta da zai shiga a nan duniya da kuma lahira Allah ce kataballahu Allah ya riga ya rubuta ya wajabta ya tabbatar cewa la'aghlibanna ana wa rusuli da ni da manzanni na muke da nasara da kuma kenan fatin Allah shi ke da nasara haka nan kungiyar Allah su ke da nasara akan kungiyar shi duk yanda abu ya kai ya kawo kuma haka abu ya dinga gudana tun daga farkon duniya har karshen ta za a yi ci gaba da gwagwarmaya tsakanin bangaren Allah da bangaren shaitan tsakanin fatin Allah da fatin shedan ai ta gwagwarmaya wani lokaci Allah ya ba mu fatin shedan nasara sai ta murna amma nasarar nan ba mai dorewa bace babu nasarar da ke dorewa sai ga manzannin Allah da mabiyansu kamar da yake inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad haka na wata da saba laqad sabaqat kalimatun na da ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalib da ka karka samu kareyar zuci dan ka ga musulunci an gallabe shi ko kana ganin musulmai ba su da fawa ko kana ganin kafirci yayi mamaya duk wannan kare kare baka zuciya dan dama ce Allah ya ba su kaɗan dan ya musu jarabawa kuma mu mai mana jaraba amma dai al'amari ƙarshen nasara da ƙarshen gaskiya to wannan yana ga addinin Allah shi ke da mamaya kuma shi ke da galaba da haka galaba tana ga addinin Allah ko kusa ko ba daɗe tana nan tafe iyaka mu ci gaba da riko ga addinin Allah ko mu ci gaba da rike shi kyau riko ga addinin Allah riko ga alkur'ani imani da shi aiki da shi karanta shi ɗaukan dokokinsa to wannan ke ba mu nasara nisanta alkur'ani da kauce mu alkur'ani to wannan ke kawo jarabawa sannan ya ce inna allaha qawiyyun aziz lalle Allah shine mai karfi wanda babu abin da ya karfinsa kuma Allah shi ne aziz mabuwaye wanda babu wanda ke gagararsa babu wanda zai ja da Allah ya kai labari duk wanda ya ja da Allah to dole sai an ga bayansa saboda Allah shi ne azizun mabuwaye to waɗancan tawaga ƙungiyar shaidan suna ja da Allah to kaga babu yanda za a yi kai labari ko da ga sun dan kai labari na dan wucin gadi to nan da lokaci ne kaɗan amma fa nasara tabbas tana ga ƙungiyar Allah tana ga waɗanda suke tare da Allah wanda suka bi Allah suka bi manzansa suka rike dokokin Allah to da nan su kungiyar ƙungiyar Allah kuma suke tare da Allah Allah ya sa muna daga cikin su لا تجد قوما يؤمنون Yeah. قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الله تبارك samun mutane waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe ranar lahira kenan Allah ce ba ka samu waɗanda suka yi haka sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe kuma ka same su da ɗaya gefen yiwa duna man Allah wa rasul ka same su kuma suna sanya ƙauna da jibinta ga waɗanda suka sin ɓangare ma Allah da manzansa waɗanda suke jayayya suke gaba da Allah da manzansa to ba ka samun ƙauna mai gudana tsakanin muminai da waɗanda ba muminai ba idan jaman haddan Allah wa na duk wanda ya ɓangare ma Allah da manzansa sawa'un ya ɓangare masa ne ta hanyar shirka da bautar gumaka ko ya bangare masa ne ta hanyar biyar addinin nasara ko addinin yahudanci duk tafiyarsa daya duk sunansu man haddallaha wa Rasuluhu babu wani bambanci tsakanin kafiri da yake ba yahude ko kafiri ba nasare ko kafiri ba majusi ko kafiri mushriki duk su guda duk su ne waɗanda suka bangare ma Allah da manzansa suke ayawa da Allah da manzansa to duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira Allah ce to baka samun shi yana mai jibinta da wala'i da kai sirri da nutsuwa da waɗannan domin makiya Allah ne wanda yake makiyin Allah ne kai ko baka sakin jiki da shi sai Allah ya ce walau kanu abahu ko da sun kasance iyayensu ko da mahaifinsu ne ko mahaifiyarsu an ba su yarda da Allah da manzon sa to babu kauna tsakaninsu au abna'ahum ko ko iyansu da suka haifa a cikinsu an ba su yarda da Allah da manzansa ba to babu kauna tsakaninsu wannan shine wala na musulunci alwala wal bara ya zama na kaunarka tana ga wanda suke kauna ga Allah da manzansa kiyayyarka tana ga wanda suka ki Allah da manzansa aw ikwanahum ko ɗan uwansu aw ashiratahum ko danginsu baka samu wannan ɗabi'a ce ta musulmai kuma Allah ya ba musu shi sa kaga cikin musulmai akwai wanda suka gabza da mahaifinsa a yaƙi yaƙi daga cikin yaƙoƙi da aka yi ga mahaifinsa ya fito a ɓangaren mashirikai, shi kuma ga shi ya fito a ɓangaren musulmai za ka suka yi fito na fito da shi da mahaifinsa kuma Allah ba shi nasara ya halaka mahaifinsa shi ne abu shi ta minal jarra da mahaifinsa suka yi fito na fito ya halaka shi haka sai na abakar radiyallahu anhu ba ɗan shi ya fito ya kira ɗan nasa ya zo su yakin daga ni sai kai shi ne mubaraza annan salasa ya ce a'a ka ji yadda mu daɗi da kanka ya abubakar nabi ya hana shi kaga shirye yake da ya tafi ya yi fito na fito da ɗansa ko ya kashe shi ko ya kashe wannan iyaka raba gari kenan saboda addini hakanan akwai ikhwanahum dan ah, mus'ab bin umayr da cikin wanda ya fara zuwa madina ya yada addinin musulunci shi ma sun gabza da shi da ɗan uwansa uzair bin umay ya halaka ɗan uwan nasa uzair bin umay saboda su nuna maka babu wata dangantaka bayan ta musulunci musuluncin nan to duk wata dangantaka bayan ta take haka nan au ashiratahu da yawa daga cikin su yakin ai yaƙi ne tsakanin dangi da dangi saboda ƙuraishawa suna da dangantaka da juna sai da na hamza da suka fara fito na fito da dangin eh, da utuba bin rabi'a da dan uwansa shaiba bin rabi'a da kuma dan utuba din alwalid bin utuba duka waɗannan suna dangantaka da familin manzo sallallahu alaihi wasallam dukkan sun haɗu wurin kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdu mana kaga abdu manaf shine kakan kakan manzon Allah sallallahu alaihi kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abdul muttalib baban abdul muttalib shine hashim baban hashim shine abdu manaf to wannan abdu manaf shine kaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sa Hamza na Ali shine kaka gare su hakanan su kuma su ma dangin rabi'a su utubata bin rabi'a bin abdu shamsin bin umayyata bin abdu shamsin bin abdu mana kaga utuba bin rabi'a bin abdu bin umayya bin abdu shamsin bin abdu mana kaga duk sun haɗe ga kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga amma duk da haka sun yaƙi juna haka duka dangin su ne to da haka an hada yaƙoƙi tsakanin dangogi kuma bai hana a yaƙi juna ba saboda addinin musulunci ya riga ya rabe wanda ya ba addinin musulunci shine dan uwanka na haƙiƙa wanda kuma bai ba addinin musulunci ba akwai yan uwantaka ta jini wanda wannan gefen ta daban kana iya tausaya masa saboda wannan dangantaka ko da bai musulunta ba to amma dai dangantaka ta asali ta kai ga baran-baran to wannan ita ce dangantaka da za a rike ita ce dangantaka ta addini Allah ya ce ula'ika kadaba fi qulubihimul imana waɗancan su ne waɗanda Allah ya rubuta imani a zukatansu malamai suka ce ma'ana ya rubuta imani a zukatansu ya tabbatar da imani a zuciyarsu wasu ma suka ce an rubuta shi saboda duk ma kutiba karra duk abin da aka rubuta zai tabbata to da ka tabbatacce ne Allah ya tabbatar da imani a zukatansu zai motsawa wa ayyadahum bi ruhin min kuma Allah ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi wasu malamai sun ce shi ne alƙur'ani saboda akwai inda Allah yake cewa kira alkur'ani da ruhi ya ce waka zalika au haina ilaika ruhan min amrina to da Allah ya karfafe su da hujjoji Allah ya karfafe su da alkur'ani wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma daga cikin tagomashin da Allah zai musu ranar alkiyama saboda baran-baran da suka yi da waɗanda suka ji Allah shine Allah ta'ala zai shigar da su aljanna wacce ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta ƙarƙashin aljannar mana ƙarƙashin benayenta da itatuwanta yace kuma khalidina fiha suna madawwama a cikin ta har abada ba zaka dadin ba zai kare ba kuma su ba za su kare su bashi ba kuma ba za a raba su da dadin ba ba a fushe su daga cikin dadin ya zama na ga su ga dadin amma an raba su da shi kaga babu wani haka nan ba sa karewa su bar dadin ko dadin ya kare ba su suna nan cikin dadin nan bai karewa ba sa karewa kuma ba a raba su da shi Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu an Allah ya yadda da su ce sa ba zai fushi da su ba har abada hakanan su ma sun yadda da Allah Allah ya musu sakamakon da sun gamsu shine yardar su da Allah to da kai sun yadda da Allah Allah ya ba su sakamako da ya gamsar da su shi kuma Allah ya yadda da su ba zai fushi da su ba har abada ran lahira bayan musulmi eh, yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta Allah zai ce da yan aljanna akwai ni'imar da ban muku ba su ce Allah wace ni'ima ce baka mana ba ashe baka yi mana kaza ba ashe baka ba mu kaza ba ashe baka ba mu kaza ba sai Allah ya ce zan muku ni'ima ita ce zan yadda da ku ba zan taba fushi da ku ba har abada da kuma wannan babban ni'ima ce Allah ya yarda da bayansa kuma ba zai fushi da su ba har abada muna roƙon Allah ya ba mu irin wannan yarda Allah ya ce ulaika hizbullah waɗannan su ne kungiyar Allah kun ga ta kungiyar shaida ba ta da da munafikai da wane ne yahudawa ita dai inter religious ma'ana ba addini guda bane kungiyar Allah cikin kowane addini duk addinin da ya saba ma addinin musulunci bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kungiyar shaida. shi kuma addinin musulunci shi kadai shine kungiyar Allah kamar da yace fa ma za ba al-haqqi illa dhalal Allah yace ala ku saurara inna hizballahi humul muflihun kungiyar Allah sune masu samun rabo sun yi waɗanda Allah ya kubutar da su daga dukkan abin da suke haufi kuma Allah ya sada su daga da dukkan abin da suke so wannan shine fala'i ya kubutar da su daga dukkan abin da suke haufi ya sada su daga dukkan da abin da dukkan abin da suke so Allah ya samu daga cikinsu. wannan shi ne karshen wannan sura ta al-mujadala ko mujadila mune ma Allah godiya da ya kawo tafsirin mu har zuwa karshen wannan sura abinda muka faɗa daidai to daga Allah ne kuma mune masa godiya muna kuma roƙon sa ya ƙara mana muwafaka duk inda muka kuskure na kuskure ko na faɗi fassara aya ba daidai ba ko na yi subud da baka ko ta lalabiya to wannan minni wa min ash-shaytan ina roƙon Allah ya kai mun kurakurai na wannan roƙon Allah ta'ala dukkan abin da yake kuskure ne Allah ya kawo shi daga kwakwalan waɗanda suka gaje shi ba muna roƙon Allah ta'ala kamar yadda ya nuna mana tasirin mu ya kawo zuwa ga wannan sura muna roƙon Allah ya nuna mana surorin da suka saura su ma Allah ya sa mun kai gare su alhamdulillahi rabbil alamin za mu tsaya anan sai gobe Allah ya kai mu sai mu dora masha Allah Allah ya saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna ashirin ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da maka zuwa madina yau shekara 1447 Karkallahu mai tambaya yana tambaya na ce assalamu alaikum wa rahmatullah don allah malam wace irin shawara za ka ba mu dangane da malaman addinin da ke fitowa takara shin mu goya musu baya ko yaya duk da fitowarsu wasu na nan kuma na ta'adawa da su ta siyasa suna sukar su da kuma cin zarafinsu yaya kenan so siyasa dama ba yi aka fara siyasa a ƙasar nan ba kuma malamai na addini su ma 'yan najeriya ne zaka idan malami ya gaina da ra'ayin zai yi siyasa ba daidai bane a dinga kushe masa a ce da shi ya ci amana ya yi kaza ya yi kaza ba ce muku ya yi siyasa na musulunci ba don haka in zai yi siyasa dan najeriya ne dokar najeriya ta ba shi daman ya yi siyasa kuma shi ya karanci ra'iroli ya san abin da yake iyawa ya fi ku sanin kansa siyasa nauyi ne nauyi ne za ka ɗaukan makanka na nauyin al'umma sannan eh, halin da ake ciki yanzu misali al'amuran mutum tabarbare ba ƙaramin namijin duniyan gaske ba ne zai iya gyara al'amura saboda shi abin da mutane ba su sani ba sun ɗauka cewa gyaran al'amura shine ka zamanto nagari kawai kai idan ka zamanto na gari kadai ba ka da karsashi da zafin nama da kuma tsayawa da dakilewa ba ka iya tsina na komai sai ka kai gashi kai na gari ne amma ba ka iya magance komai shi yasa a gurin shugabanci ana san mai karfin gaske wanda zai iya tsayawa yi, to idan malami ya je yana da irin wannan karfin ai ba matsala ba ce ya zo da ma irin su muke nema duk wanda ke da karfi ko da ba malami ba ne inda yana da karfin da zai tsaya ya hana ayi yi barna kuma ya tsaya sai an yi gyara shi ake nema don haka idan malami ya ce yana yi in ba ku masa addu'a Allah ya taimake shi ba in kuma kuna da hanyar da za ku masa nasiha ku nuna masa cewa wannan abu da ya ta san mu abu ne da yana iya jawo masa matsala in ya dauka ba bi an bai dauka ba shikenan amma dai a zo ana kushewa malami ana cewa bai kamata shiga siyasa ba dan yana malami to kaga wannan ba daidai bane saboda da malami da wanda ba malami ba duk abu daidai malami yana karantar da addini in ya san cewa abin nan yana iya tsarewa kuma ya tsare addininsa kuma ya gyara wannan ba matsala ba ne in har yana iya gyarawa amma dai kuskure ne a dinga bacin malami wanda yake da ilimi Allah ya bashi ilimi na addini a sanadiyar siyasa wai ya ce zai siyasa shi kana a shiga bacin shi a shiga zagin shi a shiga zubar masa da kima da zubar masa da daraja wannan ba daidai bane in zai yi siyasa sai ta bai siyasa sai siyasa ga ta nan in bai so tafiya ya je yi amma sai ka san abin da za ka ɗaukan ma kanka ka san nauyin da za ka ɗaukan ma kanka ka san kuma abubuwan da ke gabanka da abubuwan da suka fi muhimmanci karantar wannan da kake yi sun fi maka muhimmanci akan ɗawainiya ta al'umma da bata hau kanka ba sannan kuma a ɗaya gefen kuma idan har kana da masaniya ga wannan al'amari kana da ganin kai lalle kana iya gyara wannan al'amari kuma kana da kafasitin ka gyara kuma ka san abin da ake ciki kaga lalle ga hanyar da zaka bi ka gyara kaga wannan babu abin aibantawa a ciki kana da sararin da za ka gyara kana da fawar da za ka gyara kuma kana ganin lalle za ka gyara in Allah ya maka muwafaka to kun wannan abin a yaba ne ma ba abin a kore ba to da haka mu daina yawan suka kawai da an ce malami zai yi siyasa shi kenan mu kama bacin malami da tsine masa wannan kuskure ne babba Allah ya sa mu dace barakallahu ganin yau ashirin ga wata shin darrukan nan masu albarka sun fara ko ba su fara ba ya muna son bayani a kansu daga yau ne insha Allah aka shiga za a shiga goma karshe yau in kan kai ashirin to an wuce eh, ashirin an wuce goma goma guda biyu za a shiga na karshe ko itikafi ne daga daren wannan daren da muka sasan ba to daga shi ake shiga itikafi da aka da mai shirin shiga itikafi sai shiga daga wannan dare haka nan daga daren yau din nan ake tsammanin lailatul qadari domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an fi tsammanin ta ga daren mara na goma karshe kuma mara ya fara daga ashirin da daya. kuma wannan dare da mun kai yau da muka ɗauki azumin ashirin in mun kai insha Allah to daga wannan daren shine daren ashirin da ɗaya kaga akwai daren ashirin da daya, akwai daren ashirin da uku akwai daren ashirin da biyar akwai da ashirin da bakwai akwai ashirin da tara sannan kuma abin da ya fi muhimmanci shine waɗannan dare guda goma gaba ɗaya kar mu take a cikinsu ko da ba na mara ba kowane dare a yi ƙoƙari ka raya shi da karatun alkurani da salloli da addu'o'i to daga nan ne zaka tabbatar ka dace da wannan dare ne da takardar mu na roƙon Allah ta'ala ya mu dace alhamdulillah Allah wannan yana tambaya na cewa don Allah menene bambancin tsakanin annabta da manzanci annabta da manzanci abinda ya fi shahara ga malamai suke bambancewa shine annabi shine wanda aka aiko shi da wahayi amma ba a masa umarni ya isar wa mutane ba shi ko manzo wanda aka masa wahayi kuma aka masa umarni ya isar ga mutane kama da yawa daga cikin malamai suna jayayya ga wannan tarihi suna cewa ai wurare da dama Allah yana cewa ya aike da annabi da manzo yana cewa wa ma arsalna min qablika min nabiyyin wala rasulin an gane da annabi da manzo kowanne Allah ya aiko shi to da haka suka ce abin da suka fi gani shine annabi wanda yazo da sabuwar shari'a manzo wanda ya da sabuwar shari'a annabi kuma wanda ya zo aka umarce shi da ya bi shari'ar annabin da ya gabace shi to da haka wannan shine taribin da wasu suka kuma yana da muhimmanci ya kunshi cewa annabi shi ma an aiko shi saboda annabi an masa wahayi shi ma ya isar wallahu alam Allah wanga yana son a bambanta mai shin attaura injila da zabura su ma kama alkur'ani ne suke ko akwai bambanci da taura da injila da alkur'ani da zabura duka littattafan Allah ne amma kun ga kowanne yana da bambanci kamar yadda suka bambanta a suna a taura ta bambanta da injila injila ta bambanta da alkur'ani hakanan zabura ta bambanta da alkur'ani kowannen su sako ne na Allah kuma kowanne shari'a ce ta Allah kuma dukkan waɗannan shari'u Allah ya musu iyaka daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun yi isbaya da ka duk wanda yace zai bauta wa Allah bisa ga shari'ar taura ko injila ko zabura bayan zuwan alkur'ani to wannan gaba ɗaya bai baka cin komai da shi da kafiri tafiyarsa guda ba bambanci babu cewa ai addinin sama ne a'a duk wanda annabi ya zo bai ba annabi ba to ba maganar addinin sama ko addinin ƙasa sunan shi kafiri daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam addini ɗaya Allah ya yarda da shi shine addinin musulunci Allahu a'lam. Tabakallahu gana tambaya dangane da ta ƙarshe game da janaba wato kai ne ya samu rauni shin yaya zai yi wankan janaba don saboda kansa na da rauni su aidayin da yake da rauni iyaka ka tsallake wurin raunin in bai san taɓa ruwa in abu rufe yake ka zai kaɗin shafa wannan kyallon da aka sa ko bandeji in kuma rufe yake ba sai ka san dabarar da za ka tare kan ruwa ya taɓa idan har taɓa ruwa zai taba gurin kuma zai masa illa Allah ya sa mu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh